Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM nomar da Dalol FM da tashar muta biyu ya Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio si. sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan hantsi na talata shida ga watan janairun shekara ta 2020 Murtala Faruk Sanyina ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa karon farko a tarihi yankin tilibiri ya lashe takobin babbar gasar kokawar gargajiya ta wannan shekara a jamhuriyar niger za mu kawo muku shirin da rashin ta yi sai kuma sharhin jaridun najeriya kana kuma mu kawo muku sakonnin da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri shugaban amurka donald trump ya yi wa iran barazanar kai mummunar hari akan cibiyar al'adun shi'a idan ta maida martani akan harin nan da ya kashe babban jami'in sojin ta kasim suleiman a makon da ya gabata su dai a ganin su an amince su kashe mutanenmu su azabtar da mutanenmu su datsa bama bama a gefen hanya su hallaka mutanenmu amma a ce bai yiwuwa mu mu kai hari akan cibiyar al'adun shi'a hakan ba zai yiwu ba in ji trump a hirarsa da manema labarai a cikin jirgin shugaban kasar amurka na air force one a daren jiya lahadi sai dai bai faɗi takamammun abubuwa da zai auna ba amma masana doka sun ce kai hari na bam a kan cibiyar al'adun shi'ar zai zama take dokokin ƙasa da ƙasa haka zalika sakonsa na twitter da safiyar jiya lahadi ya ce amurka za ta maida martani kan harin iran da kai gagarumin hari da zai fi wanda aka kai mata a baya shugaban kasar ya faɗa wa manema labarai cewar yana nazarin fitar da bayanan sirri da ya kai shiga da umarnin kashe suleiman a hali da ake jiki kuma majalisar dokokin iraki ta yi kira ga gwamnati a jiya lahadi cewa ta kori dakarun amurka dubu biyar da biyu daga kasar domin kalubalantar harin amurka wacce ta kai da jirgi mara matuki da ya kashe babban jami'in sojin iran a filin saukan jiragen sama na bagadaza. majalisar dokokin mai rinjayen shi'a ya kada ta kada kuri'a a kan kudiri da ke kiran gwamnatin wucin gadin ta kawo karshen yarjejeniyar fahimtar juna a kan jibge rundunar haɗaka ƙarƙashin jagorancin amurka kakakin majalisar iraki muhammad halbusi ya ce bai yiwuwa a dakatar da yarjejeniyar ba tare da bada wa'adin shekara guda na yin hakan ba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana shakkunsa kan batun korar sojojin amurka ya faɗa wa labaran talbijin na fox cewa yana da ƙwarin gwiwa mutanen iraki suna son amurka su ci gaba da zama a gurin mai magana da yawan ma'aikatan harkokin wajen amurka morgan otagos ta ce amurka ta yi nadaman wannan shawaran da iraki ta ɗauka kuma tana jira ta samu ƙarin bayani akan batun barin ƙasar a dokance ta ce amurka tana kira ga iraki ta sauya tunaninta waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan majalisa masu ra'ayin gwamnati sun kwace rinjayen majalisar dokokin venezuela da 'yan adawa suka mamaye a jiya lahadi matakin da zai kai ga nada mai goyon bayan nicolas maduro a matsayin shugaban majalisar yayin da rundunar tsaron gwamnati suka jitse wa 'yan majalisa na bangaren 'yan adawa hanyar shiga ginin majalisar wannan matakin da ya da 'yan adawan suka yi tar da shi suna kallonsa a matsayin wani yunkurin rushe ikon shugaban majalisar juan guaido wanda yake daukan kansa shugaban kasar kana kusan kasashe 60 ciki hadda amurka suka amince da shugabancinsa a daidai wannan lokacin da venezuela ba ta da majalisar dokoki a cewar guaido yana faɗa manema labarai bayan ya gaza shiga majalisar wasu 'yan majalisar na bangaren 'yan adawa sun yi allah wadai da matakin 'yan bangaren gwamnatin wanda suke kallonsa a matsayin juyin mulki a majalisa guaido yana sa ran cewa zai za a sake zabensa a wa'adi na biyu na shekara guda na shugabancin majalisar a kuri'ar da aka shirya yi a jiya lahadi domin ya ci gaba da ba 'yan adawan gagarumin rinjayi a zauren majalisa daga ƙarshe kungiyar 'yan bindigan al-shabab ta somalia ta ɗau alhakin kai hari a jiya lahadi a kan sansanin soji da rundunonin sojan amurka da na kenya ke amfani da shi rundunar sojan amurka a afirka ta faɗa a rahoton farko cewa an samu lalacewar kayan aiki da wasu gine-gine kuma lamarin ya yi muni matuƙa tunga sojin da yana lardin da ake kira lamu inda wato yake kan iyakar kenya da somaliya wata sanarwa da rundunar sojan amurka a afirka ta africom ta ta tabbatar da hayaki da ya turnike sama ya fito ne daga kayan aiki da aka lalata kuma wato da kuma ginin sansanin sojan kwamishinan lardin lamu irungu makari ya tabbatar da harin ya wato ya tabbatar da harin ya kuma ce an yi zudda jini a wannan wurin 4 and 5 there ya ce an kai harin ne tsakanin karfe 4 zuwa 5 a sansanin sojin da ke karamin filin saukan jiragen sama jami'anmu sun fafata da maharan har zuwa karfe shida ya ce amma yanzu kura ta lafa amma duk da hakan kuma hankali bai kwanta sosai ba da za mu iya zuwa wurin sai dai kuma ya ce harkoki sun fara komawa yadda suke a wurin a gaida babu yakubu makeri da ya karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc kammala babbar gasar kokowar gargajiya ta bana a kasar jamhuriyar Nijar inda karon farko jihar Talibiri ta sami nasarar lashe takobin gasar ta bana. Tamar Abari na dauke da rahoton. Asuman Hassan na Talibiri shine sarkin kokowa karo na 41 bayan ya kada tasi usani na da magaran a kokowar minti hudu. wannan dai shine karo na farko da jihar ta tilaberi ta ci takobi ga abin da yake cewa na gode allah yan tilaberi suna ga farin ciki ni farin ciki na bai kai nasu ba saboda ba su samu takobi ba yau allah ya bamu da are na yi shi amma ya yi ni karhi ya riga ni cin kokuwa wanga shi ya karo na uku da na fara kokuwa zandar na fara na ta weekend da final bara tilaberi an yi shi salai dauda ya kada ni katirem ju banan ga allah ya bani sa na samu takobi na gode allah na gode ma al'umma wayanda suna sifata wallahi muna so dai kaman kowa da kowa na kama muna shi kuwa dan galadima tasi usani na da magaran cewa yayi wannan dai kaddara ce ganin irin abubuwan da suka faru na tsaro jama'a sun yi tsammahar ta ci ba ci ba sai dai gwamnan jihar maradi zakari umaru ya gamsu da yadda wannan kokowa aka yi ta cikin kwanciyar hankali. E kun sani a nan Nijar dai ba wani abu wanda mutane suke so irin kokowar gargajiya. To alhamdulillahi nan kasan maradi jiha ce ta kokowa saboda yau fiye da shekara arba'in ake yi maradi ta samu takobi sau goma yawa maradi suna son kokowa kuma sun nuna suna son ta musamman babban gode da muke ma jama'a shine ladabi da suka nuna da 'yan shekarun baya an samu matsaloli a wasu jihohi da kokowar take kawo gardamomi wanda hali rayuka suke ɓaci muna alhamdulillah jama'al maraɗi ta nuna ladabi ta karɓi baƙi sosai kamar yadda ya kamata babban bako da ya zo don karfafa zumunci gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya ce sun gamsu da wannan kokowa su ma dai suna kwaɗayin yin ta irin ta Nijar. mu dai tashin mu mun san cewa idan wannan lokaci ya zo kowaye gwamnan jihar sokoto zai zo inda ake wannan ah, gagarumin al'ada ta gargajiya to don ci gaba da wannan zumuncin shine allah ya kawo wannan shekara muka zo nan maradi don mu ma mu kasance a yi tare tana kara haɓaka al'adun gargajiya kuma tana ƙara danƙon zumunci tsakanin al'umma ina kyautata cewa nan gaba kaɗan wannan tsarin eh, mu ma za mu koye shi don mu tabbatar da cewa mun gabatar da shi a a jihar Sokoto da Najeriya baki daya. Su ma masu kallo sun yaba da yadda kokowar ta kasance. Isa Ango mai dawa labarin zuciya a tambayi huska. Ina annashuwa sosai. Ni ba nan talabijin mai eh, na ji daɗi saboda Nijar ce ta samu gaba ɗaya. Sunana Amina Abubakar. Gaskiya abin da ya sa nake dan maraɗi kuma nake taya su murna kan cewa sun samu saboda yau muna karo na arba'in da ɗaya kenan. Kuma cikin iko Allah tun daga na farko har zuwa na arba'in ba su ɗauka ba ko su guda cikin shekara. musa Yakuba dan Uri Jirata. Kokowa ta yi kyau babu muna huci an yi tsakani da Allah wanda duk suka yi munafuci an hidda su an gwada musu hukunci na su yi munafuci. Ismail uh, Ango Alkasim Diki tun da aka fara koko nan ban taba ganin koko da ta yi shawa kamar ta bana ba saboda an yi kayayyuka da dama waɗanda ba su ka gardama ba balle ma wanga na ƙarshe babu wani gardama babu ko ina kowa ya tabbatar da wanga kaye ya yi dan tilibiri ya kada alhamdulillah duk dokokin da aka kawo daga cikin wannan kokowa daidai ya taimuni. Wani abin lura a wannan kokowa shine mataki da kungiyar kokowa ta dauka kan kokowar magudi da yawanci 'yan kokowa ke ba da kayi inda yanzu haka aka tsaida 'yan kokowa fiye da goma wanda ba za su kara yin kokowa ba sai nan da shekara biyu tamar abari muryar amurka daga maradi a jamhuriyar niger To madalla za mu kawo muku shirin da rashin ta yi amma dai kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar ta dan ana ce wadda ya yi wa shago. an yaba damben mutu ana yi mai kuli wallafi ba fido shago ba mai bugu kama da azaza da abduga ta kulu barin dayan da an mana hausa duka barin daye bai kishin arnan mafara tuna kiɗin ganaka ya wuce dambe wanda da koko rikon gari aka yamma in shi da kai a yan maka tumba shi ya abaka ko da tumba tafi ka naɗa kwano ka tsara ƙofar birni in ka wuzun kira wanda ko da karfin kulli kana sarauta tumba tafi ka nade masu hauni ka kautsare kofa. To waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Da agogonmu yake cewa karfe biyu da minti goma sha biyu na dare a nan Washington. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. amma ba bisa ke ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a fashe su ta hanya mai kyau kuɗi a fashe su ta hanya mai kyau tuna da ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu rare Assalamu alaikum. Yau za mu kawo muku kashi na biyu kuma na ƙarshe na bitar wasu daga cikin lamuran da kuka saurara a cikin wannan shiri na da rashin tayi cikin shekara da muke ban kwana da ita. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. Malam da cinikin da kace, zo wuyan shi da daɗin kuɗin ne kai ne ya fada su je ka ta hanya mai kyau. Madalla. Masu rare a makon karshe na watan Janairun shekarar nan ta 2019 da ke dab da karewa ne muka kawo muku korafin 'yan kasuwar jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya game da yadda suka ce baki 'yan kasashen waje sun mamaye harkokin kasuwanci a sassan birnin Kano da kewaye da ke zaman babbar cibiyar hada-hadar kasuwanci da cinikayya a nahiyar afirka ta yamma dai 'yan kasuwar suka mika wannan batu ga zauren majalisar dokokin jihar kamar yadda sakataren kungiyar su alhaji umar ladio ya bayyana wannan fili a wancan lokaci hakikanin gaskiya mun samu kanmu a wani yanayi yadda baki suka zo suka zama su ne wa abin da ake kira masu sarrafa kaya su ne kuma masu a rarraba kaya kuma su ne masu sai da kaya akan tsari kuma suna nema su zama kuma masu sai da ɗaiɗaiwa ga masu amfani to wannan sai muka ga cewa idan muka tsaya muka zara ido to mu gaba ɗaya ma an riga an zare mu ma 'yan ƙasa daga business ɗin daga kasuwancin to sai muka ga cewa ina da kyau tun da akwai dokoki ita mu ta shiga cikin abin da ake kira wto world trade organization kuma akwai dokoki na ƙasa na najeriya a kan harkar kasuwanci akwai dokoki ma watakila a jihar kano a kan harkar kasuwanci to sai muka gaba inda ya fi kyau mu kai kukan mu illa majalisar jiha wanda su ne suke yin doka a jihar kano haka fa a watan yulin wannan shekara ne shugabannin kasashen afirka ta yamma su goma sha shida suka amince da samar da takardun kuɗi na bai ɗaya wanda aka lakaba suna da eco wadda za a rinka amfani da shi a cikin ƙasashen su sha shida a hira da wakilin sashen hausa na muryar amurka a birnin yamai sile mummuni barma dr soli abdullahi wani masanin tattalin arziki a jamhuriyar niger ya taɓo tarihin wannan yunkuri da kuma alfanun takardun waɗannan kuɗaɗe na bai ɗaya ga al'ummar yankin nahiyar afirka ta yamma a fannin tarihi wannan magana ta yin kuɗi na bai ɗaya ba yau taso ba tun uku shugabanni na wannan lokaci na afirka suka yunkura na cewa ya cancanta a yi kuɗi na bai ɗaya ƙasashen afirka na ɗaya dai sun gano da cewa afirka muna cikin wani hali na ya su saboda tahiya da tattalin arzikin ƙasar mu na biyu suka gano da cewa tsakanin mu afirkawa ba mu cinikayya kamar yadda ake muke cinikayya da kasashen turai ko kasashen asiya ko kasashen amerika sai ka gani kahin dan niger ya kai kaya nigeria ya kai su horon shi ko kuma kahin niger ta sai da ma nigeria wani abu ta sai da ma horon shi abin da bai kamata kenan sannan kuma su kuɗi na bai ɗaya suna da wani eh, eh, kwatamta ƙarhi da inci wanda ƙasa take da ko kuma ƙasashe suke da har in dai kullum za ya zamanto sai daga wani wuri za a kama kuɗinku to kuna cikin hannun wannan ƙasa mai kama kuɗi ko da wani lokaci duk ƙasa da ka gani in ka ɗauki misali nan 'yan eh, shekaru na baya lokacin da aka samu matsala kasar cote d'ivoire horon shi da take son ta sa ta durkusar da eh, mm, mm, mm, ikon na laurent gbagbo sai ta wace kuɗin da ake aiko mutum da daga horon ake kuɗi sai ta wace wannan kuɗin sai aka fara samun matsaloli iri-iri cikin eh, eh, ƙasar cote d'ivoire mun harin kaga laurent gbagbo ya sa an kwashe babban banki aka kwashe kuɗin da akwai to shine don tasiri a takaice shine mu gwada ƙarhin mu gwada incin mu sannan kuma mu haɓaka kasuwanci da hulɗa tsakanin ƙasashenmu kaga dai kwanan nan eh, eh, eh, cikin yamai aka ƙaddamar da wato kasuwa ta afirka rishin shimge tsakanin ƙasashe to wannan rishin shimgen ai ana san a haɓaka kasuwanci ne tsakanin kasashen afirka saboda yau in kan lissahi kasashen afirka tsakanin kamar na afirka da hadin ba su wuce ba cikin kishi 100 kishi 17 kusa ɗari na irin hulɗar da suke tsakanin su amma in ka ɗauki hulɗar da suke tsakanin su da sauran kasashen duniya kasashen turai ne kasashen asiya ne da sauransu yana kai kishi 60 zuwa saba'in. bai kamata ba wannan a sarrafa su a ƙara musu inganci sannan sai a maido su nan wurin a saye su kuma kishi uku ga yadda aka sayi kilan wani abu nan wajen mu misali in ka ɗauki nama a ce nijar tana da nama a kasashen waje kelen nama sai a hudda shi a shika biyu in aka je aka dan sarrafa shi aka sa cikin kwanko to bai wuce ba garam 200 a saida shi shika biyu ka gani kenan garam dubu za a saida shi shika goma kenan abin shika biyu ya kuma shika goma to ya kamata a ce wannan gara ɓasa muke kwasanta to shi yasa aka kaddamar da wannan wato kasuwa ta eh, eh, eh, rashin shimge tsakaninmu to kasuwa kuma rashin shimge tsakaninmu ba ta tafiya tilas sai da kuɗi in ka ɗauki misali kamar yanzu ɗan Nijar in ya ɗauki kayan shi ka ɗauka kilishi ko albasa ya kai ta Ghana za a ba shi CD ko in Nijeriya kai za a ba shi naira to ai ɗan Nijeriya ko ɗan Ghana ba ya ba ɗan Nijar CD ko naira Chile sai ya canza kuɗin shi su koma dala na Amerika sannan ya biya ɗan Nijar kuɗin shi in ya sai da mushi eh, albasa ko abin ga kilishi to sai zamanto yanzu malmakin ya zamanto dan Nijar ya dauki kayan shi ya kai Ghana ko ya kai su Nijeriya an ba shi dala sai zamanto kudin za a ba in wannan kudin sun tabbata a 2020 na eko sai zamanto kudin eko ne za a ba shi wannan kenan a zangon farko na shekara mai karewa ne gwamnatin najeriya ta ce alkalmar lissafi sun nuna tattalin arzikin kasar na samun tagomashi matuka. lamarin da galibin 'yan kasar suka yi inkarinsa domin kuwa a cewar su basu gani a ƙas ba to amma masanin tattalin arziki dr lawan habib yahaya ya yi tsokaci game da wannan batu haɓakar tattalin arziki kaso ce akwai haɓakar tattalin arziki ta inda kudin kasa na shigowa ike haɓaka zuba jarin kasa tsakanin kasa da kasa ko kuma inda take zuba jari yake haɓaka ko kuɗaɗen shigowa ta ita akan kanta kudin ike shigowa akwai kuma haɓaka tattalin arzikin kasa da yake sakkowa kasa shi isa masana suka ce sai ka duba abu uku kake iya gane kasa hakika arzikinta ya haɓaka abu na ɗaya shine menene ike faruwa ga talauci a wannan kasa. menene ike faruwa ga jama'a tsakanin rashin aikin yi da rashin daidaito wato inequality sannan menene ike faruwa a ci gaba haɓakar ci gaban ƙasa yawan titi ruwa ruwan sha asibiti harkar lafiya harkar ilimi duk sun inganta wanda shi ake kira a haɗe development kenan waɗannan abubuwan guda uku sai an duba su da su ake auna ci gaban ƙasa fiye da wancan ɗaya ɓangaren akwai kuma wanda su ɗaya ɓangaren kawai suke kallo nawa ne ike shigowa ƙasa bashi nawa ake binta nawa ta biya nawa ne rararta menene abin da take eh, eh, eh, kuɗinta ta shiga wanda ake kira gross national product ɗinta kenan in ka cire daga gross domestic ka koma national product kuma menene yawan total national income ɗinta kuɗin shigarta tana cikin bashi ne saboda haka yanzu daga ƙasa tana samun kuɗi an ana samun kudade ta kasashen waje mai ya ya kara daraja an gyara waɗansu daga cikin harkoki na noma an rage shigo da waɗansu abubuwa wanda shigo da kayayyaki dama yana rage mana karfin tattalin arziki saboda kudaden musaya to an rage saboda haka shugaban kasa yana da damar da zai ce kasa ta ci gaba da kuɗi amma ci gaba kasobi ne shi ne ya rage isa kake ganin cewa sai a dinga samun kamar baki na caccanjawa wa'ancan sun ce an samu ci gaba amma aka zo wajen masana sai su ci su kuma a ci gaba ba saboda shi ci gaban sai ka haɗa wannan na ɗaya da na biyu na ɗaya ga abin da ya kunsa na kuɗin shigowa na biyu menene sakamakon samun kuɗin sun taɓa abu uku sun rage talauci sun samo daidaito a tsakanin al'umma mutum zai yi karatu ya gama ya samu aikin yi mara karatu ya samu aikin yi wanda yake da sana'a ta samu ta gyaru an samu shugabanci na gari da security da duk wannan ɗaya kenan sannan daga ƙarshe duk bayan waɗannan an samu ci gaba akwai asibitoci akwai ruwan sha mai kyau akwai zaman lafiya akwai harkar ilimi mai kyau akwai harkar mazaunai da harkar hanyoyi to idan waɗannan duk ukun suka samu tashi lokaci ɗaya suna suna ɗagawa ana samun daidaito a cikinsu to sai a ce tattalin arzikin ƙasa yana haɓaka. Ba za ta ribi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi ka je wato ka kashe su ta hanya Masu saurare da haka muka zo ƙarshen bitar wasu daga cikin al'amuran tattalin arziki, kasuwanci da cinikayya da muka kawo muku a wannan fili cikin shekara mai karewa. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kasuwani Abdullahi da Alhaji Umar Ladiyo da kuma Dr. Lawan Habib Yahaya da kuma sauran abokan aiki da kan dafa wannan fili ya samu nasara. mahmud ibrahim kwari da kan shirya na gabatar ke fatan mu shiga sabuwar shekara ta 2020 cikin koshin lafiya wassalamu alaikum Zuwa gaida Mahmud Kwari da maimacin shirin da rashin tai wanda ya karkare bitar shekarar da ta gabata dangane da yadda al'amura suka gudana. To a yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridan ne da jaridar dizze daya daga cikin manyan labaran jaridar dizze na cewa hukumar da ke sa ido wajen samar da wutar lantarki a najeriya ta ba da umarnin karin farashin albarkatun wutar lantarki da kamfanoni masu zaman kansu ke samarwa a kasar daga farkon watan janairun da muke ciki jaridar dizze ta ruwaito shugaban hukumar james momo na cewa kamfanonin za su fara cajin kudaden wutar lantarki ne gadan-gadan daga daya ga watan afrilu afrilun bana daga daya ga watan afrilun bana tuni da 'yan najeriya suka yi allah da wannan karin farashin wutar lantarkin da gwamnatin najeriya ta yi sai kuma jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa rundunar 'yan sanda da hukumomin soji da kuma na jami'an farin kaya a najeriya sun ki amincewa da wani shiri na gudanar da aikin sintiri tare da 'yan kungiyar opc da wasu 'yan kungiyar banga a yankin kudu maso yammacin najeriya domin tabbatar da tsaro gwamnonin yankin kudu maso yammacin najeriya ne dai suka kirkiro wannan kungiya da nufin tabbatar da tsaro a yankin nasu a wani taro da gwamnonin suka gudanar da shida sun bayyana na kafa wannan kungiya na tabbatar da tsaro da cewa zai kawo ƙarshen fashi da makami da garkuwa da mutane da ake yi a yankin to sai dai kuma rundunonin tsaron najeriya sun yi watsi da wannan ta yi da aka yi musu na shiga irin tabbatar da tsaron a yankin yammacin najeriya ya hada jihohin yarbawa guda shida sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran na cewa gwamnatin jihar kogi ta dora alhakin hare-haren da aka kai a ƙarshen mako a jihar inda a yi sanadiyar mutuwar akalla a mutane kusan ashirin akan wasu da ke zaune a wasu jihohi da ke makwabtaka da jihar harin wanda aka kai akan wani gari mai suna tawari da ke karamar hukumar lokwaja ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane ashirin da uku inda gwamna yahaya bello na jihar kogi kuma ya ce gwamnatinsa za ta iya bakin kokarinta na gano wayanda suka kai wannan hari wanda tuni shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi allawa da rai da shi ita ma jaridar da nation a daya daga cikin manyan labaran tana cewa fashewar gas a jihar kaduna ya sanadiyar mutuwar shugaban hukumar kula da makamashin nukiliyar najeriya professor simon malam a jihar kaduna professor malam ya rasa ransa ne tare da ɗansa da kuma wasu mutane guda uku da ke kusa da wannan shago da ake sayar da gas a lokacin da hatsarin ya auku ƙarshen sharhin jaridan kenan babin jibrin murai amurka daga lagos yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum VOA mai magana Alraf kana gaskiya babban odita janar na muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da kokowar Nijar wanda ta ba mu sha'awa kuma aka yi ta lafiya aka gama lafiya. kuma duk inda aka yi tsammanin takobi zai je gurin bai je ba wannan yaron usman hassan ya zama zakara dan talabiyar to muna taya shi farin ciki kuma dama ita kokowa haka take sai abin da aka haɗa ka da wani za ka yi nasara a kan wani. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi ne bari garbace domin ba kungiyar muryar talaka ta kasar shan jihar Taraba. Dangane da wannan kisa da kasar Amurka da kwamandan kasar Iran a kasar Iraki hakika sun ce wannan abu ne wanda bai dace ba ganin cewa an yi abin kuma zai iya zama matsala a kasashen turai zai iya zama matsala a kasashen larabawa kuma da alamu zai iya shafar kasashen duniya da dama ya kamata shugabatar da nemi hanyoyin da za a sulhunta wannan dambarwa ko in ce wannan wuta da ya kunna domin a kawo ƙarshen ta don kada ya zama wutar daji yadda za a gagara kashe ta da fatan allah ya bawa ƙasashen mu na duniya baki ɗaya zaman lafiya da kwanciyar hankali. To madalla lokaci ya yi kuma da baba Yakubu zai dawo da labarai a takaice. shugaban amurka donald trump ya yi wa iran barazanar kai mummunan hari akan cibiyar al'adun shi'a idan ta mai da martani kan harin da ya kashe babban jami'in sojanta kasim suleiman a makon da ya gabata a hali da ake ciki kuma majalisar dokokin iraki ta yi kira gwamnati a jiya lahadi cewa ta kori dakarun amurka dubu biyar da ɗari biyu da suke kasar domin kalubalantar halin da amurka ɗin ta kai da jirgi mara matuki da ya kashe babban sojan iran a filin saukan jiragen sama a bagadaza bayan haka 'yan majalisa masu ra'ayin gwamnati sun kwace rinjaye a majalisar dokokin venezuela da 'yan adawa suka mamaye ajiyar lahadi to da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da shirye-shiryenmu da kuma dai labarai yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman baba yakubu makeri da bada umarni solomon abu sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi jim cook murtala faruk sanyin na daga nan washington nake sallama ma'asalam.